da yammacin jiya alhamis wasu gungun 'yan fashi da makami suka kai wa bankin sky bank a garin efon da ke karamar hukumar osai a jihar ondo hari sun ka kashe 'yan sanda uku masu gadin bankin sannan sun ka fasa kofar bankin mai surke suka shiga suka kwashe magudan kuɗaɗe da yawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar ondo femi joseph ya yi wa muryar amurka ƙarin bayani ta wayar tarho About 3 p.m. while the bank was uh, just close for with uh, sophisticated weapons. They used dynamite to blow up the bulletproof doors and, uh, and went with an undisclosed amount. Our men on duty engaged them in the uh, gun duel, but because of the number, unfortunately we lost three of our men to the battle. Jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo, Kemi Joseph ya ce da misalin karfe uku a lokacin da bankin ke haramar rufewa waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci uku su kimanin ashirin ɗauke da manyan makamai sun ka fasa ƙofar bankin mai surke sun ka shiga sun ka kwashe kuɗaɗe masu yawa ya ce jami'an su sun ka yi ba ta kashi da su da bindigogi amma saboda yawan su sun ka kashe musu 'yan sanda uku to kowane mataki 'yan sandan suka ɗauka

incident in recent times. DSP Joseph ya ce a saninsa ba a taɓa fasa bankin ba ko akwai waɗanda kun ka kama a halin yanzu. We've not made any arrest for now, but I can assure you that we will sai kuma jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce a halin yanzu ba su kama kowa ba amma ya ba da tabbacin cewa za su yi komai da sun ka iya za su yi komai a iyawarsu don su kama waɗanda na yi kisan wannan dai ba shi ne karo na farko ba da 'yan fashi da makami ke fasa banki da rana kata su kwashe kuɗaɗe kana su kashe masu ƙararin kwana a Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya